kwakwana ce yan amshi na labari zan ba kuna zuwa Legas na ƙasa na da na samu san eh da na samu sandar girman Mun je Legas mun dawo mun samu sandar girma Kai abin daɗi ga abin daɗi take talk abin daɗi take talk gaye duk gaye haka duk girman wankan haka to sori sunan haka in ka yan tiktok in dai ka yan tiktok abin daɗe tiktok ko ni ina ɗauki waya ana zan buɗe data ana in tuɓe riga na in fara yin tiktok sai in fara yin tiktok abin daɗe tiktok ina sati kuɗin mama na na saci yaya na. in sadatar domin in sadatar tiktok abin da to na daina shan wiwi aljihu na babu nauyi daga rayuwa ta yi sauyi duk a dalilin tiktok eh, duk dai a dalilin tiktok abin da gayu na in sun yi gudafa su zo suna ta bugan kofa me nasara kai ka fito fa ni ko ina ai ni ko ina yin tiki tiki tok abin da daidai ke to na suka bi suka tsane ni yar tabar sai dai su sai mini madara sholi ba mai bani wai dan fa ina yin tiki tok dan ina yin tiki tok abin da daidai ke to akwan atashi na zama sele a jangule ana yi min lale kai me da saran nan ya balle ka gansu suna faman tsalle na zama sele tiki tok yau na zama silan tiki tiki tok abin da daidai ke to tiktok na da daɗi a ciki muke yin nishaɗi ranar nan sai da na faɗi domin daɗin a domin daɗin tiktok abin daɗe tiktok duk shahararru na tiktok sun san daɗin tiktok kuma sun san man ɗan tiktok alinuhu na yin adamu zango na yin sani danje na yin da sadiq sani ma ruhu abdullahi eh, ga abala na yin Ina kanana yana yin, oga kana bara yana yin, falali dorai, bashir mai shadda, aminu saira, har mai shinku yana yin, baban lahayatu, ebo sho taushe na, mai sana'a yana yin, wasu dafa na birsuka, su ma matan na yin, an ta hadiza gaban na, kera masa dauna, jamila na gudu, na saratu da so na yin. fati waya fati titi waya zifiri ta tana yin nafisa abdullahi tumba baska na yin tumba tumba har mawaka na yin kararara na yin nura emu inuwana umar emu sharifi ha musu bureka ewai ina bureka ta ta ta ta yakubu muhammad sadi sidi yana yin sadiku sutana hashim dai hashim ni aminu mai nasarana na tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tiki tok tik tok tok tiki taka taka tuku tuku taka tuku tuku tiki tiki tiki kuma ga asalin yan murja kunya tana yin kainan ma tafi kauri ta zama mayar murja mayar ita da aminiyarta aisha na jamuna na jamu na jamu na jamu ji ai ke ji o ke tik tik tik tik tik tik gidan daɗi.